An fitar da suna 'yan wasa uku Lionel Messi, Neymar da kuma Cristiano Ronaldo. Wanda daga cikin su ne za a fitar da ɗan wasan da zai zamanto zakaran Ballon d'Or na wannan shekara ta biyar. Ana kyautata zaton Messi ne zai samu wannan kyauta bayan da ya jagoranci ƙungiyar Barcelona lashe kofi har uku a kakan wasan da ta gabata. Idan har aka ambace shi a matsayin wanda ya cinye wannan kyauta, to wannan zai zamanto karo na hudu kenan da ya taɓa samun wannan lambar yaban. Yanzu haka dai Cristiano Ronaldo shi ne ke rike da kyautar ta shekarar da ta gabata. Ronaldo dai zai yi fatan samun nasarar Ballon d'Or ta wannan shekarar wanda hakan na nufin zai kamo takwaransa Messi a yawan samun kyautar. Shi kuma Nema wannan karan zai zamanto kusa da abokin wasansa Messi a bikin mika kyautar. A kakan wasan da ta wuce ne Nema ya shiga layin zaratan 'yan wasan da suka fi kowa jefa kwallo a raga a wasan La Liga, inda da kwallaye ashirin da biyu ya shiga gaban Messi da Suarez. Zade yi bikin bayar da kyautar Ballon d'Or 11 ga watan Janairun shekara mai zuwa ta da goma sha shida.